Duk da irin kiraye-kirayen da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke yi a kan rashin cancantar ɗabi'ar bauta da kuma irin dokokin da hukumomi suka yi tanadi don murkushe wannan matsala. Ƙungiyar Timidiriya ta ce ta gano yankunan da har yanzu ake ci gaba da bautar da ɗan adam a nan Nijar. Almansur Muhammad kusa ne a wannan ƙungiya. Akwai matsalolin garuruwa da yawa tsakaninmu da Talabiri da Doso inda cikin gari guda za a ce wanga gari sunan shi dabai. Ma'ana kartiye bayun cikin gari ha unguwar wala cikin doka ta kasa cikin tayan mulki na kasa bai kamata ba a ba anguwa irin wannan suna da yawa yau suna so su sake suna amma chef de village kamar sarki irin wannan wasu ba su so a sake wannan suna alhali ke wannan suna ya ci zarrahin mutane ya za a ce cikin nan ga department de dossier laberi a ce cikin village guda sai a ce wanga anguwar bayu ne sunanta suna kenan ya kamata a darajata mutanen nan a sa suna na gari la'akari da yadda ɗabi'ar bauta ke ƙara tsananta ya sa ƙungiyoyin yaƙi da bauta a ƙasashen yammacin afirka haɗa ƙarfi domin tunkarar wannan ƙalubale mafarin shirya taron shekara-shekara makamancin wanda aka yi ajiya a yamai don zaƙulo hanyoyin da za su wa wannan al'amari kamar yadda sakataren ƙungiyar timidiriya ali buzu ya yi min ƙarin bayani bauta da kanta abu ne wanda kwarai da gaske akwai ta cikin niger akwai ta kuma cikin ƙasashen nan Eh, tsakanin madi da niger da mauritani to ba a haɗi wasu suna jin kumiyar a haɗi wasu ba su so a gai muna nema ga gwamnati ya keɓe mana rana ta musamman wanda za mu gayi abubuwan da duka ake cikin harkar bauta. A cewar daraktan ofishin ministan shari'a Shaibu Maman, gwamnatin Nijar na adawa da wannan ɗabi'a ta bauta, saboda haka za ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wannan yaƙi. Depuis de la sixième édition, parrainée par Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Je voudrais vous rassurer, dis-je, que des dispositions sont en train d'être prises ya ce tun a wani zaman da firaminista Birgira fini ya jagoranta a bara gwamnati ta amince da bukatar ware ranar yaƙi da bauta ta ƙasa kuma ina jaddada muku cewa shugaban ƙasa da firaminista suna allah wadai da wannan ɗabi'a ta bauta saboda hakan ma gwamnati ta kafa dokoki da ma'aikatu domin tunkarar wannan al'amari. On peut citer l'adoption de loi et la création d'institutions chargées de lutter contre ces pratiques. Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya bayyana cewa dukkan 'yan ƙasa matsayinsu ɗaya a gaban doka, haka kuma ya ƙara nanata cewa Nijar da al'ummarta sun yi na'am da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a kan maganar hakkin ɗan adam ta ranar goma ga watan Disambar 1948. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.